To lama masu sauraron shirin kaddara ko ganganci na basalce baby nice gida gida mama taku <laughs> mama lungu mama sako mama sama mama ƙasa mama ƙarƙashin cikin ruwa to gani na zo domin ci gaba da tattaunawa akan abin da ya shafi wannan shiri Mu yau muna tare da sabuwar bazawara fil aleda inda za mu fara jin labarin ta kamar yadda aka sani shirin kaddara ko ganganci mukan ji labari a farko kuma a ƙarshe mu ji irin shawarwari da za ku bada da kuma shin kaddara ce ko kuma ganganci a madadin masu sauraron mu da daukacin dukkanin abokanan aiki mu ne muke barka da shigowa assalamu alaikum warahmatullahi To kamar yadda al'adar shirin take mukan jiya ya akai aka fara haduwa ya zaman ya kasance ya akai aka rabu shin kaddara ce ko ma ganganci kamar yadda na faɗa cewa al'umma su ne masu alƙalanci shin wai shi masoyin naki ya akai kwa fara haduwa da shi. Yayi da farko mun haɗu ne mm. irin dai kamar garin ɗaya unguwan mu ɗaya da shi. Mm. Kuma mu kisan ana irin kamar riko zance ne. Mm. Tun ina 'yar ƙarama sai aka ce an rikan masani. Mm. So shi an ba shi kenan ke? Yawwa. Mm. So abun ma kamar dai da wasa-wasa haka ana yi ana yi sai kuma dai har wasu ma suna ganin kamar na yi masa girma kafin ya yi aure ni na yi mana yaya. Girme shi kenan? ban girme shi ba amma gaskiya farko na na taso da girman jiki ne eh, kamar yauwa mm. kamar zan yi tsawon kafa ina yarinya daga baya kuma sai na tsaya sai kafa ta gajar ce kenan <laughs> shine to ana tafa dai ana tafa haka sai har na fara girma mm. to sai shi ma ya je makaranta ya dawo sai fara wannan irin zuwa din nan zance dan da sallah ma har daga gidansu zaki ga an kawo mini dan lalle ne ɗan kunne da sauransu dai wai hmm. da na yi kwalliyan sallah hmm. ana ta yin dai haka har shi ma ya fara irin girma din da ya fara zuwa wuri na hmm. so ni kuma da na fara girma sai na nuna ban san shi na nuna ba na so kwata kwata na ki tsayawa ana ta dai shawo kai na haka sai kuma na koma da aka koma daidai yanda ake ana tafiya ana tafiya har muka kai matakin aure so shekaran auren ma da yayi sai na ce ni fa san ban isa aure ba ba ba za a aurar na ce ba za a aurar da ni ba aka buga aka rawa na ce ban isa aure ba mm. to haka dai aka ce ba za a biye mini ba ai ga sa'o'i na nan ma wasu sun haihu ya za a yi na ce ni ban isa aure ba mm. shikenan aka yi aure da aka yi aure da ni ranar ma biki na fa azumi na yi hmm, azumi ko wallahi ranar daurin aure azumi kika dauki azumi eh ran wuni azumi ranar ma da ramuwa ko me ko kawai <laughs> kawai azumi na na kamai eh. har ake cewa ai zaki daina wannan azumin ne kaza kaza na ce wallahi ba mai hana ni kuma duk inda za ni da hijabi daki hmm. ko fa ɗakin da nake din inda kika gana zauna ba hijabi to ni kadai ce hmm. to ana nan ana nan dai ana tafiya shi kuma gaskiya gidansu babba ne. Da hmm. aka yi auren duban an yi auren an kai ki gidansu? Eh. A cikin gidansu kika Cikin gidansu ne mm. kuma babban gida ne dan akwai ma kawaye na wanda muka taso da su da duk an aurar da su suma a mm. gidansu. A cikin gidan gandu kenan. Eh duka a cikin gidan kamar ni kamar ni dai gaskiya mm. muna da yawa a gidan. Kuma wani ikon Allah da aka yi auren sai na zauna lafiya dan kin ga ranar ma da aka kai ni mutane cewa suka dinga wai an neme ni a rasa na gudu. Kuma wallahi haka kurin. ina zaune aka zo aka ce ma aka ce kin gudu na ce ina na tafi wai aikin ce ba kya sa aure yanzu da aka azumin bayan an kai ki akai to bayan an kai ni na dan yi kuma na dena azumin da aka ki ci gaba da kika da shi a'a na tsaya na gane misali ki da ba kya san shirin da aka kai ki ranar farko ya akai ranar farko eh, ba wai son shi ne ba na yi ba kawai dai a lokacin kawai ni dai ina tunanin ban isa aure ba ne kin ga shi ne mm. nufi na to amma shi misali da aka bayan an yi auren kin tabbatar da an yi auren eh. a ranar da aka yi auren kin ji kina son sa ko yaya ko sai da aka kwana biyu ina son sa amma nan da aka yi ki amarya fa muke nufi irin su kajin nan suwa da an ka kawo ba laifi ya yi cifanansa eh. daidai misali eh da daddare ya ka kaji kisa wasu a kifi wasu balangu wasu wa za tsire ne Allah ya ci daraja ka <laughs> shi tsire ne ke ma mai tsiren ce kin samu kin dan tattaba ko ba laifi a wani ba laifi kin cinye kayan kici na to <laughs> sani ko tsiren ne ma sa kika kika daidaita shi eh to ana zaune dai haka mm. ana zaune kuma sai na zo man gaya miki na fi waɗanda aka yi auren mutare ko kofan gida ba na fita komai da zama lafiya kuma shi ma gaskiya a lokacin yana da nutsuwa ni sabi ma da ganin nutsuwan shi ne kamar mm. ba irin me karewa mm. sai ni ma na ji kawai na aure shi din mm. a lokacin nan muna zaune muna zaune lafiya dai ba rashin ci ba rashin sha kin haƙura kin dangana na haƙura na dangana ana ta soyayya <laughs> to ba laifi amma dai gaskiya ni a wannan auren ban wani san wata soyayya ba ah, dan be iya ba gwangwaje wake <laughs> kenan sai be yi soyayya ba ta ce ki koya masa ba koya masa ake man mutum ya ni ko kin koya masa ma idan be iya ba ba zai koya ba Na shikenan ana nan ana nan to ashe shi irin mutanen nan ne ko ai masa laifi ba kawai sai kiga yana fishi haka kurin sai kiga yana ba dan taya ki irin su wanki su share share haka a gaskiya ya taya ni wanki to me soyayya to kin ga <laughs> to ashe ya miki kauna to ya iya amma ai bai iya magana mai daɗi ba kin gane furci yawa bai iya irin wannan kalaman masu dan kin ga ai kalami ma wasu wani abu ne a wurin mace na kina da bukatar kalaman nan dai to ina ne to sai shikenan sai ana nan ana nan sai wata rana na ga yana fishi da ni hmm. Yau sai aka fara azumi da aka fara azumi hmm. so mu idan aka yi auren yarinya dama in dai hmm. kafin azumi ne ana kawo mata kayan shan ruwa daga gidan iyayenta hmm. an yi min irin wannan an kawo mini za a kawo miki su shinkafa su taliya su waye kayayyaki dai haka da su mai duka aka zo aka same mu ma rana ina girki yana taya yana aiki to ana shan labdan da yake <laughs> shikenan ana nan ana nan aka yi sallah to bayan sallah wai sai ya fara sana'ar shayi yana na sida mm, ya dan fara sana'an shayi da shi da wani suka fara sana'an shayi so ranar da aka fara wata wannan <laughs> abokin abdulladi ya shayi <laughs> ranar da suka fara wannan sana'an shayi sai na ga ana tafi shi da ni na ci lafiya da ya shigo sai na ce wai me yake faruwa ne mm. aka ce ba komai na ce ko na yi maka wani laifi ne ya ce ba komi sai na ga idan za a yi abu ma ba za a saka ni ba da zai daka kayan kanshin shayin sama da kansa ya je daka kawai ni ma sai na zuba masa ido mm. muna nan muna nan ina ga min kai kwana ya iya daka <laughs> to shi dai ya yi da kansa a ga wanki ya daka wallahi da kansa ya daka shikenan mm. a lokacin nan shikenan a lokacin nan na zuba masa ido ana nan ana nan har ma wasu suke ganin kamar ko faɗa muka yi na ci a'a ba faɗa muka yi ba kuma kwana biyu da kansa sai ya dawo muka shirya mm. aike ce na ce to ni ce me nai maka me sai da aka irin kin san kayi kaza kin yi kaza sai kuma mm. a yi sul mm. so muka irin haka sai muka dawo ma kamar ma ba mu taba wani wannan ba ana zaune ana zaune gaskiya akalla dai na kai shekara biyu ban samu ciki ba muna zaune da shi kuma dai lafiya ba laifi ana zaune yana kula da ni sosai a lokacin nan don a gidan ma idan akwai ta ɗaya wacce take samun kula a wurin miji to ni zan zo a ta biyu gaskiya ba laifi mm. so ana nan ana nan shi kuma babansu irin mm. mutanen nan ne masu idan ka ga dan wancan yana abu dan shaye-shaye mm, ka lallata shi daga ta eh gaskiya yana da irin waɗannan abubuwan mm. da akwai wani yaro ba zan manta ba ɗan wansu ne fa ya shigo gidan nan shi yana irin tarin su nan yana shigowa wurin kanin mijin nawa kenan abokinsa ne kawai baban nan nasu ya rike masa hannu kai ba ka jin magana kai ɗan kaza ne dan kaza kun zama yan kaza ba kwa jin magana iyayenku kun raina iyayenku ka tara su ma ni irin ku ba sa shigo min gida na kan ka sake shigo min gida mm. ka fita ka yi zage shi tas in gaya miki mm. wallahi da takaici ya kama shi bai iya shiga gidan ba kawai ya koma shi wancan din shi wancan din yace kawai ya ci mm. daraja ƴaƴansa amma duk ranar da ya sake masa haka ba zai ji da daɗi ba shikenan in gaya miki to ana nan ana nan tafiya dai tana ta nisa sai da na mm. samu ciki na farko muna zaune dai lafiya da shi kuma na samu kulawa sosai a wannan cikin nawa da na samu na farko mm. ba laifi su ma iyayen sun kula da ni sosai da ke ni gaskiya iyayensa na suna mm. don haka ma sauran fataloli na da ke ba ni kare ba ce suke cewa an fi sona iyayensa sun fi sona kenan muna dai zaune lafiya to ana na ana nan gaskiya sai na haihu mm. da na haihu na haifi ta mace mm. da na haifi ta mace a lokacin nan ba ma ya garin lokacin da na haihu mm. ya yi tafiya ya je wani gari aka kira shi an kusa suna ma aka kira sa aka ce masa aina haihu sai ya dawo da ya dawo dai muna zaune lafiya da shi ya kula da mu sosai da ni da yarinyar nan to ana na ana nan sai ya fara shan kwaya <laughs> to ni ban ma san haka kwayar take ba ban san kuma kwaya ya sha ba lokacin kawai ni dai muna kwance da mutum a ɗaki muna zaune muna hira da daddare kawai sai na ji mutum ya faɗi ya fada a kan gado yana ta bike-bike yana shure-shure yana fizge-fizge kamar fa irin wanda zai mutu din nan kamar su ma na ci ah, ya ke ido sun fito kamar za a mutu na dinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na bu na rude in gaya miki na sauri na figi hijabi na tafi da. wurin maman su na fice mm. ina fito fito fito zai mutu zai mutu inna lillahi mm. wa inna ilaihi raji'un wallahi na dauka wata mm. rashin lafiya ce ai kuwa in gaya miki suka fito babansa ya fito maman shi ma ta fito duk aka tattaso yan gidan yayyansa maza mm-hmm. duka kowa ya shiga ɗakin nan aka gan shi a mummike mummike kamar matacce eh maman ta ɗago shi tana wane wane lafiya yana wani mm, ana wani me ya faru ne in gaya miki ni dai na rasa me yake min daɗi mm. sai babban yayansa yana shigowa da ya ganshi sai cewa ne ban da ƙwaya can ya zai ya sha ta sa shi yake wannan bige-bigen jiyayen ya san yadda masu shan kwaya suke akwai wata da suke ce mata fara ko a ga aljanu a sha fara a ga aljanu ko menene shine sai yake cewa kwaya ya je ya sha ni mm. wannan yaron ma ya cuce ni ka cuce ni ina cikin bacci na ka sa an taso ni kaza kaza kaza ina cikin bacci na ka sa an taso ni ni wallahi ka cuce ni ya fara fada da ke yana su yana da fada mm. yake ta fada yake ta fada kuma shi ya riga ya riga ya gano ya riga da ya gane yauwa mm. sai baban yake cewa kwaya kuma sai aka kira wanda yake saida musu da kwayar wani mai kanti shi ma a gidan yake yayansa ne Hmm, shi ne sai da kwaya yawwa hmm. sai ake ce masa ka gani duba shi ka gani wani kwaya ce wannan su shi kuma da ke ba mamansu ɗaya ba ba babansu ɗaya ba kawai da yan uwa ne hmm. wai irin kada ya faɗa ya laifi din nan sai kawai ya san fi kwaya ce sai cewa kawai cuta ce da kawai ba wani abu ba ne ba kwaya ba ce ba yawa sai aka ce to yanzu kana ganin me za a bashi ya ware sai ya ce kawai a bashi ko madara haka a dama madara a bashi ya sha ko siga da lemun tsami kin to kwaya ta tabbata mm. shikenan suka shikenan to kafin ma a je ga yin hakan ya ware ya tashi kamar ba shi ya yi ba kafin a je gaba yauwa sai yake cewa me ya faru aka ci ai ganin ka aka yi wancan ta je ta tattaso mu mm. ni kam tun da naji an faɗa haka hankali na ya dawo jikina na ce amma fa gaskiya in dai kwaya ka sha ka sa ni wannan halin da na shiga yanzu mm. na ce wallahi ka ɗauki hakina na ce ka ji ko yanda na ji a raina ka ji yanda ko na mm. halin ko da na shiga sai ya ce shi ba kwaya isha ba aka buga aka rawa ya ce shi ba kwaya isha ba to me sha bai faɗo abin da ya eh bai faɗa ba Ka alisa ce <laughs> content yanzu ita ake ita ce ake dora wa sharri wallahi makaranta abin da kaji ciwon baya ciwon sai a ce ulsa ba ciwon ciwon waje ce a ce ulsa shikenan fa an gaya miki wannan ta wuce ni da safe ma da muka tashi a wushi ya kama ni saboda wannan abin da na ji an ce ya sha na kama fifishi ina ciccika yana dai ta bi na yana dan irin kukkula yarinya dan na ji daɗi da mm. sauransu ni dai ina ta fifishi mm. to ana na har muka koma daidai muna dai zaune muna dai zaune ha bayan kwana biyu nan ma ina kwance kawai sai na sake jin ya yi fukɗin na yana wannan bige-bigen tsoro ga dare ga shi ina ta jin tsoro na rasa me yake min daɗi na dinga jin tsoro na ce wallahi ba zan sake kiran kowa ba tun da ita ce don wannan din ma na ce inda na san kwaya ce ma babu wanda zan taso sai ya yi ya gajiya daina yauwa shikenan gaya miki nan dai na gaji da jin tsoro na har shi ma wannan lokacin don wannan lokacin ma ya kunshe kansa da bargo da ke lokacin sanyi ne kuma kin san numfashi eh. haka nan na je na cire masa wannan bargon na cira net din na bude shi kawai na tafi na bashi wuri na koma mu kwancina na bashi wuri ya gaji da shure-shurensa da waye ɗinsa cin anjima ya tashi ya ware eh sha eh sai a kwana biyu a tsakani dai haka still ya ƙara yi sai haushi ya kama ni shi ma wannan kawai da ke madare dare bai yi ma sosai ba wannan mm. ana ma hira a cikin gidan duk da matan gida kawai da na shigo na gan shi a haka na bubbuɗe masa sai na fita na bashi wuri yi tafiya ta cikin gida na ma tsike na ma daina jin tsoron shikenan da da na dawo ya ware sai na ce amma wannan shan kwayan da kake baka ma kanka adalci na ce ya kamata yanzu ne lokacin da ya kamata ka fi da nutsuwa da tunani na ce tunda ka fara haihuwa bai dace ba wannan shan sai zagi kaza kaza kaza san cin kika sake mun magana kai ne miki menene kaza kaza bana san hauka ya fara fada na ce to shikenan shi <laughs> fara na nuna haukan fara yau wani dena mm. shikenan idan yayi abin sa bana masa magana ana nan ana nan haka ya ci gaba da yin kuma wallahi ana ai <laughs> zaki za akwai abin ma da yafi mm. wannan mm. ana nan ana nan to dama ina akwai wata kawata don ta girme ni ma sosai kin san shi kawance ba wai yau haduwan jini ma mm. kawai ta gani ta ce tana so na ni ma na ce ni ma ina son ta cito <laughs> ya <laughs> nike mutunci da ita to wallahi ni daga haɗuwa a gidan suna kowa ta gani ɗan gidan da nake sai ta ce ko ga min da ƙawata. Mm. tun ba a gane ba har aka gane sai ni ma to ce a gashe ta muna nan muna nan ta kama ni sosai muke mutunci da ita sosai da na haihu nan ban dade ba haka za ta zo ta ɗauki yarinyar dan ta ta ji ta wuni a wurin ta ta mm. kula da ita har sai ta tashi ta fara kuka za ta dawo min da ita mm. to ana nan ana nan to dama ita mijinta ba mazauni ba ne yana tafiye-tafiye mm. kuma suna da kayan kallo suna da kayan kallo sai ta ce mu sai na ce oh wannan kayan kallon naku kuma suna da lafiya mm. sai ta ce wallahi lafiyan su kala kawai kunnawa ne ba ma yi mm. ko kuna sha'awa ne a kawo miki ki je ku kunna ku kalla? in kuka gama sai ku dawo da shi sai na ce kai na ci a'a a eh sai ta ce a'a menene ba komai ki dauka mana wallahi ba komai ki tu turo a ɗauka miki kaza kaza kaza kisan Allah ban ma wannan ba ni ban ma mai da abin gaske ba sai gani ta ne ta kinkimo cibi ta aiko an kawo mini haka ce in tura a karɓo jan na ce to na tura aka karɓo janareto muka zo janareto janareto ne ai da to ai ba mu da wuta na gaya miki a can garin naku yawwa ba wuta kwata kwata ba wuta kwata kwata wato in kana so ka samu wuta sai dai janareto sosai eh shine fa in gaya miki sai aka kawo ya zo ya jona da ke iya harkan kayan kallo ya jona aka sai mai aka saka kowa ya zo aka taru ma aka dinga kallon nan har wajen fasati muna amfani da shi da ka ga gidan wasu <laughs> eh da aka daina sai na ce masa to tunda dama fa shi ya je ya dauko janareton ta ce a tura shi tunda an mm. kawo TV sai tunda an gama kallon na yanzu ba yi aki ba mm. a maida mata da kayanta gaskiya ai ta yi sai ya ce shi wala ba zai sake komawa unguwarsu ba gidansu ba mm. sai na ce ba za ka sake koma ba ya ce eh, na ce to ni yanzu kwana kinki mijin nareto a ganni da shi a kai sai na ce amma ai da ka je ɗaukowa ka ce ba za ka sake komawa ba sai yanzu da maida ya tashi za ka ce ba za ka sake komawa ba sai ya ce shi wallahi ba zai koma ba na ce to shi kenan na buga na rawa ni dai na kinkima tv na kai mata na ce zai kawo mata janareto shiru shiru yau ya kawo gobe har na fara majin jin kunyarta mm. duk haɗuwa sai dai na ce mata to ki yi hakuri janaretan ne za a kawo muku mantawa yake yi sai ta ce a ba komai kar ki damu <laughs> shi ke na fanfaɗa miki janareto dai daga ƙarshe sai na tura shi a ƙarƙashin gado ki mm. san mu muna yin gadon ƙarfi mm. a ƙauye na tura shi a ƙasan gado na lulluɓa masa wani haka dai kamar tsumma yake na lulluɓa na rufe shi mm. da wala in dai ba na ɗaga maka ka gani ba za ka taba cewa akwai abu a wurin nan ba eh. yauwa kin san Allah janaretan nan ni dai sai wata rana da daɗewa ma mm. ce yau dai bara na duba janaretan nan na gani mm. kin san Allah na buɗa kawai sai abin da na lullaba na gani a ƙasa ba janareto na salati eh kafafuwa na suka yi sanyi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce kayan aro kayan kunya na rasa me yake wallahi na rasa me yake mun daɗi na ce to ni yanzu ya zan idan kin ga ko a cikin gidan ma gaskiya mutanen gidan ma sun ɗauka na maida musu da kayan su ballanta na yanje in ce zan musu cigiya ba wanda gaskiya gidan na na shaidu kowa ni dai na tsaya na shiru na rasa me yake mun daɗi sai na je na samu maman su mm. sai na ce mata wance ta ce na na ce kin san janaretan nan da na aro a wurin wance na kayan kallon kwallon nan ba a maida musu ba shi ba a maida musu ba sai na ce eh, yana karkashin gadona kuma yanzu na je ɗauka ban gan shi ba sai ce biki gan shi ba kuma ba a kai mata ba na ce wallahi ban kai ba na ce amma fa ni ina zargin wani hmm. shi ɗanta? shi ɗan nata mai gidana ta ai sai ka san halin mutum shi kenan sai to ke ita ma ta san halin ɗanta hmm. sai ta shiru sai ta ce a a ci giya sai na ce in ci giyawa zan ma ci giya na cikin ga yanzu a gidan nan ma kowa ya dauka na mai da musu da kayan su na ce kuma yanzu wata da watanni a ji na yi ci giya wani ma cewa zai wa zai dauke ban da mijinta tunda kowa ya san halinsa a gidan yau wato ni kuma sabida gudun haka sai na ce gaskiya mm. duk gidan nan babu wanda zai shiga ya dauki janaretan nan sai dai in shi gaskiya saboda yanzu kin kika giya na ce kuma yanzu ina yin cigiya asirinsa ne zai tono sai na ce amma ku same shi mm. don Allah idan ya san shi ya ɗauka ko da ya sai da ya faɗa inda ya amma misali a karɓo yana ɗan ɗauke-ɗauke ne gaskiya dai to mm-hmm. baya yi a na waje oh, amma kuma in ya gani a cikin gida ka wani ɗakin maman shi ko na yayansa eh. haka dai aka yi wa sarere da abu zai ɗau yawwa da an sani kenan yawa sun gane sun gane eh ya ce gane kika sani kana zaune da mutum yau da gobe ai ka san halayensa hmm. shikenan sai ana nan ana nan sai ya shigo sai suka kira sa aka ce to magana kafin a kira shi lokaci ya ku yi hakuri ba sauraro na san za ku san me za a ce a gaba amma in kun yi hakuri kun tara za ku ji ci gaban labarin mu huta lafiya